لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدني لي ربيع الأول هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ليلة ربيع ثلاثين ديار الله سبحانه وتعالى يا هدى مؤونا مسلا جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله تعالى دومن شيء بدأ درس حديثي نماكو ماكو أشهد الكاف عند الأحكام من كلام خير الأنام نبض مالمي الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى muna cikin babu salatul khawfi babu na talatin a cikin wannan littafi sannan kuma a gabashin kitabu sala wannan babi yana mana bayani akan sallar tsoro a karatunmu da ya gabata na makon da ya wuce mun yi bayani akan asalin wannan sallar ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani ɗaya a cikin suratul baqara ɗaya kuma a cikin suratul nisa'i sannan bayan haka muka yi bayani akan a wata shekara ce aka shar'anta wannan sallah ta tsoro da kuma safanin da malamai suka yi da riwayoyin da suka ambata da kuma rinjayar da bayanin da muka yi sannan kuma mun yi bayani akan hukuncin wannan sallar inda wasu malamai kamar al Abu Yusuf al-Kufi alayhi rahmatullah da dan uwansa ko abokin karatunsa al Muhammad bin Hassan al-Shaybani alayhi ma rahmatullah suke ganin cewa salatul khawfi ta tsaya ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki suka ce Allah ya ce wa idza kun tafi in ka kasance a cikin su sai suka ce makomul mukhalafa idza lam takun fihim sai nan ba za a yi salatul khawfi to amma mun ji bayanan da malamai suka yi na tabbatar da mecece gaskiya a cikin waɗannan maganganu da aka yi mun karanta hadisi kwara ɗaya wanda ya faɗa mana siga ɗaya daga cikin sigogi wanda al'imamu na halmin alaihi rahmatullah a cikin littafin sa al-muhalla ata, ya ce akwai sigogi ko usulubai ko yanayai guda goma sha hudu na salatin haufi ya ce kuma dukkanin sun tabbata a sunna al nawawi alayhi rahmatullah a cikin shafi muslim yace ai sun wuce sha hudu ma guda goma sha shida to mun ji ɗaya daga cikin riwaya abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma a inda manzon Allah sallallahu alaihi ya kasa sojojinsa a wannan yaƙi da aka ambata mana gida biyu. Kasan farko sai suka tafi suka fuskanci abokanan gaba. kaso na biyu sai suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a ɗaya da lokacin da ya gama raka'a ɗaya da su sai suka wuce sai suka anshi waɗancan da ba su yi sallah ba sai su ma suka zo suka yi raka'a ɗaya a inda kowace daga cikin waɗannan rundunonin guda biyu ta ƙarasa raka'a ɗaya da kanta wannan siga ta farko nan daga cikin sigogin salatul khawfi in an samu damar yin sallar tsoro a irin wannan yanayin to ya tabbata a sunna ce kada mu manta da maganar da babban malami al-Imam al-Maliki al-Maliki yayi da cewa abinda ake bukata a wajen shugaba ko kwamandan yaƙi na musulunci idan an je yaki za a yi salatul khawfi to shugaba ko kwamanda ya kalli wane yanayi ne zai fi dacewa da halin da ake ciki ta yadda zai zama musulmai ba a afka musu ba alhali suna cikin sallah musulmai kuma ba a ci nasara a kansu ba alhali suna cikin sallah wato ana buƙatar ya zama kwamanda na yakin musulmai ya kasance wayayye masanin strategy na yaƙi da kuma cin nasara wannan siga ta farko ce yau za mu karanta siga ta biyu insha Allah ta'ala kamar yadda muka ambata limamu al-Jama'il ya kawo sigogi guda uku ne a cikin sigogi sha hudun da limamu Ibn Hazm ya faɗa ko kuma sigogi goma sha shida da limamu Nawawi ya ambata a cikin wannan littafin Nawzul Ahkam malam al-Jama'il ya kawo da sigogi guda uku mun ji ta farko a satin da ya gabata wanda ita ce muka yi mu'aza a yanzu yanzu za mu yi siga ta biyu malam ya ce hadisi na 160 an yazid ibn rumana an yazid ibn rumana an salih ibn khawwat ibn jubair amman salla ma'a rasulillahi صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي ركعة التي بقيت وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم كما الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حتى wannan hadisin an samo shi daga tabi'ai guda biyu tabi'i ya riwaya daga tabi dukkan waɗannan da aka ambata mana su bi a farko tabi'ai ne al-imam yazid ibn ruman ana ce masa abu ruhi tabi'i ne shi daga cikin manya-manyan tabi'ai masanin Alƙur'ani ne shi yana cikin makaranta Alƙur'anin tabi'ai sannan malaman hadisi sun masa hukunci da cewa shi fiqa ne amintacce ne wanda ake karɓar riwayarsa shi kuma ya riwaya wajen tabi'i dan uwansa da ake ce masa Salih ibn Khawwat Salih ibn Khawwat ibn Jubair babansa sahabi shi ma babban sahabi ne daga cikin kai babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai wato almajiri ne daga cikin almajiran sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda wannan riwaya ana ce mata riwayatul mudabbaj a ilimin hadisi riwayatul mudabbaj wanda shekarar ku ɗaya ko kuma zamanin ku ɗaya da shi ko matsayin ku ɗaya a cikin ilimi sai riwaya daga gare ka to wannan malaman hadisi za ce masa riwayatun mudabbas idan kai ma ka taɓa riwaya a wajensa to ya zama riwayatul Eh, idan shi kawai ya taɓa yin riwaya a wajenka amma ta an ta an kare a ilimi ko kila ma makarantar ku ɗaya sai wata rana kai baka je makaranta ba sai ya baka riwayar da baka ji ba saboda baka nan to ya zama kayan riwayar da ake cikin riwayatul mudabbal idan shi ma wata rana ya zo wajen ka shi ma zai nan sai ka karantar da shi abin da bai ji ba to an samu riwayatul aqran wato kowa ya ji ya kowa kun fahimci wannan a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan wannan yana nuna mana yadda magabata suke girmama junansu ko shekarar ku da mutum ko matsayin ku da shi to ba ka jin kashin ka karbi ilimi a wajensa har ya shahara a wajen malamai suna cewa la yanbalu talibul hadidi fil ilmi hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa duna mutum ba zai kware ya zama kwararre a cikin ilimi ba a matsayinsa na ɗalibi sai ya karbi ilimi wajen bangarorin mutane guda ya karbi ilimi wajen wanda yake samansa ya karbi ilimi wajen sa'ansa ya karbi ilimi wajen wanda yake kasar malamai suka ce in kai riwaya ka karbi ilimi malamin ka ya girme ka to za ka koyi yadda ake girmama manya idan kai riwaya wajen wanda kuke shekara ɗaya ko matsayin ku ɗaya to za ka cire ma kanka ciwon hasada idan kuma kai riwaya wajen wanda yake ƙasa da kai to ka cire ma kanka sosai girman kai kaga can wancan ka koyi yadda ake al'adabu ma al-kiba yadda ake girmama yadda ake ma magabata ladabi waɗanda suka girme ka ka girmama su in kai riwaya wajen wanda yake daidai da kai ka cire ma kanka cutar hassada wanda cutar hassada bala'i sannan idan kai riwaya wajen na kasa da kai ka koyi tawazu ka cire ma kanka girman kanki to magabata su ba sa jin kashin haka shi yasa sai ga suna samun riwa suna karɓar riwaya wajen junansu har ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sun kasance suna yin abin da ake ce mishi al-munawabatu fil ilm al-imam al-bukhari alaihi rahmatullah a cikin kitabul ilmi a cikin sahihin sa ya yi babi yace babun al-munawabatu fil ilm al-munawabatu fil ilm ko at-tanawub fil in an ci at-tanawub fil shine yau kai ka je makaranta gobe abokinka sai ya ji at-tanawum fil ilm ko al-munawaba to to shine wannan yazid ibn uman abu ruh yayi riwaya daga Salih ibn Khawwat ibn Zubayr shi kuma Salih ibn Khawwat ibn Zubayr yayi riwaya amman sallama a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata la tadhiqan ya yi riwaya daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salla tare da manzon Allah sallama a sallar yakin da aka yi da ake ce masa ghazwatu zatul biqari mun yi bayani a satin da ya wuce malamai sun yi sabani liman sunniyat hadhihi al-ghazwatu bi zatul riqa dan me aka kira wannan yakin yakin da ake ce masa zatul biqa abinda ake ce ma arriqa jam'i ne na arruqa الرقعة نالكم حاج larabci idan aka ce arruku'a ana لكم حاج malamai sun ambaci dalilan da ya sa aka kira wannan yakin da za zata biqai magana ta farko suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi a wannan yakin tutocin su sun kasance sun haɗa su ne da kyalle da kyalle an haɗa wannan kyallen da wannan kyallen ba kyalle sai aka samu ba aka yi tuta da shi a a wasu allaye ne aka haɗa ba ma kalan su ɗaya ba wani ya bambanta da wani ina ma kamar tutar Najeriya to irin su tutar da aka suka ɗaga suka yi amfani da ita kenan to sai aka rika ce ma wannan yakin ghazwatu da biqa wato yakin da aka yi ma tutocin musulmai faci wasu kuma malamai suka ce an kira wannan yakin da ghazwatu da biqa saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su yi yin safa ba kunfi ba safa suka rika suka rika hada wasu kallaye suna sawa a kafafuwansu a wannan yaki to shine ake ce masa ghazwatu zatu biqan to ala ayati hali malamai suka ce waɗannan maganganun guda biyu za a iya haɗa su su zama su ne sanadin kiran wannan yakin da ghazwatu zatu biqan yaushe wannan yakin ya afu malamai sun tattauna akai amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa yayin da ake ce masa ghazwatu zata biqa'i ya afku ne a shekara ta biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam shekara ta biyar din nan tana da muhimmanci a tarihin musulunci domin manya-manyan abubuwa sun afku a cikin wannan shekara a wannan yakin aka yi ghazwatu banin nabi ghazwatu banin nabi wanda shine ya kawo dalilin koran Yahudawa wanda ake ce musu banin nabi daga madina sannan na biyu a wannan shekara ta biyar aka yi ghazwatu al ko ghazwatu khandaq a shekara ta biyar aka yi yakin shi aka yi yakin da ake ce masa ghazwatu al wato yakin kungiyoyi kungiyoyin kafirci na duniya a inda shawa suka aika musu da gayyaka cewa ba a yafe ma duk wani kafirin da ya kasura ba idan bai zo ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wannan yakin burin su ma annabi salama da sahabbansa ki fade kwana ai kiski ifadin da awar manzon Allah a uku gota daga kasa a finci gota ai wurni da ita shikenan kowa ya huta kafirci ya zama shi yake juyawa yadda ya ga dama a duniya to a wannan shekara sannan a shekara ta biyar akayi yakin da ake ci masa zazzatu bani quraiza wanda zazzatu bani quraiza kana iya cewa kiransu da gazwatul handaki bai wuce kwana ɗaya ba domin manzala da sama ya dawo har an fara sahabbai sun fara kukanta ɗamarinsu sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam yanzu ya ce masa a wada'atum aslihatakum ku kun da makamanku ne ce nahnu almala'ikata ma wada'na aslihatana mu mala'iku mu aje makamanmu manzon sai ce ila aina kuma yanzu kuma ina aka fuskanta ba hutu da bani quraiza to bayan gazwatu bani da yaki na hutu shahararre shine da ta tiqa a shekara ta kun gane wannan ana yin waɗannan bayanan ne domin muna da kishin ruwan sanin siran manzon Allah ta sama ingantacciya akwai haja sai bukata mai tsanani a game da mu karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kuma mu karbo ta daga abin nan mafakwagai waɗanda suka kasance ingantattu to shine wannan a hadisin an ce amman sallama a rasulullahi wannan malaman hadisi da ce masa al-muhammad in an samu irin wannan ana ce masa mubham eh hadisin muhammad shine fi rawi lam yusam a samu hadisi sai a ambaci wani mai riwaya wanda ba ambaci sunansa ba to malamai sun yi rubuce-rubuce akan al-mubahaman sun yi rubuce-rubuce da tafai idan ka ga hadisi an faɗi wani an ce an rasulin ko an man sahiba rasuli rasulullah sallam to ko an man ma a rasulullah sallam gazuwa ta zata bi qari sai ka koma cikin waɗannan littafan kayi bincike waye rawun din nan ko imra'atu daga cikin littafai akwai littafin al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah da ya sa masa suna Tahdhibul Asma'i wal Lughat littafi ne mai muhimmanci al-Imam da Hajar ma yana da littafi da ya rubuta akan al-Muhammad to to a gashi nan an ambata sunan sa aka al-Imam Jamalini bayan ya kawo hadisin zai ambata mana waye wannan mutumin da aka ce shine yakin wannan yaki na na gazwatu zata bifa'i tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam salatan khawfi kuma ya sallar tsoro ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga yadda sifar ta kasance anna ta'ifatan saffat ma'a wata rindina ta yi sahu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ifatun wijaha al'aduwi su kuma abokanan da su ɗaya kuma ɗaya kuma rindinar sai ta tafi ta fuskanci abokanan gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasa rindinar da gida biyu rindinar farko ko kaso na farko na rindinar sai suka kasance tare da annabi da salama za a yi sallah ɗayan rindinar ita kuma sai ta je ta fuskanci abokanan gaba da makami a hannu kowa da makamin shi eh, domin Allah madaukaki ya faɗa mana ya ce wadda allazina kafaru law taquluna an asbihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida burin shi shine su kun yi sakaci ba ku rike makaman ku ba a wannan yakin kun shigalta da salatul hauti. to to kan ku zama dolaye in kuka yi haka to bai niluna alaikum mailatan wahida sai su karkato kan ku karkata daya sai muku kifa ɗaya kwana to shine sai manzalin ta sama ya kanta rindinar ta ta yaki gidaje? rindinar farko ce ta kasance tare da shi domin a yi sallah rundina ɗaya kuma rundunar sai ta zama ita kuma tana fuskantar abokanan gaba fa salla bil ladina ma'ahu atan sai manzo Allah sama ya sallaci raka'a ɗaya tare da wannan rundunar da wacce take tare da shi rundunar farko sai manzo sama ya raka'a ɗaya tare da ita thumma thabata qa'iman sai annabi sallallahu ya tabbata a tsaye fa atammu li anfusihim sai suka suka saba kansu suka juya ثم انصرفوا في تلك الجوية تتسلل وخلاه من ظل kai da su shine liman sai ya tabbata a tsaye da ya tabbata a tsaye su kuma sai suka cika sama kan suka kai ɗayan raka'a shi manzo sama bai yi ruku ba da ya miƙe a raka'a ta biyu sai ya tsaya a tsaye su kuma sai suka ƙara sama kansu ya riga ya sallame su a raka'a farko raka'a ɗaya suka yi tare da shi shi kuma sai ya miƙe su ma sai suka miƙe kowa na tashi manzon da sama na tsaye su kuma kowa na ƙara kama kansa raka'a daidai kamar annabi sallama ya sallame ya sallame su kenan amma ko bai sallame ba sun man sarrafu suka juya suka tafi fa fakku wijah al-aduwi sai suka tafi suka yi sahu suka karɓi waɗancan sai suka yi sahu suna fuskantar abokanan da waja'at ta'ifatul ukhra sai ɗaya jama'a ɗayan rindinar ita kuma sai ta tafi fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat sai manzon sallama yi ɗayan raka'a tare da su dama shi yana tsaye su suna su waccan waccan jama'a ko waccan rindinar ta riga ta gama tata sun sallame kafin manzon da sama ya sallame sai manzon sama ya jira waccan jama'a waccan rundunar da ba ta riga ta sallah tare da shi ba za ta take fuskantar abokanan gaba sai ta taho ita ma sai ta yi raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi ya karasa raka'a ɗaya da yi ba ثم ثبت جالسا daga nan sai ya tabbata a zaune yi ta tafiya watan mu li anfusihim sai yi suka ka sama kansu a ɗaya, sun sallama bihim sai an sallallahu alaihi wasallam ya tare da su mun gane wato hindinar farko ta samu raka a farko tare da manzon Allah su salama da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi jihratul ihram sai ya ba su dama da ya miƙe su kowa sai ya ƙara sama kansu kamar misali sai a ce manzo su sama ya karanta misali kamar a ce ya karanta na bai su kuma sai suka karanta misali kamar a ce inna atainaka na kalkautar kowa ko qul huwallahu ko biyu ka zihu biki irin dai waɗannan kisarul mufassal surori ƙanana-ƙanana na karshen alqur'ani sai suka gama kowa sai suka tallan. da suka sallame manzon sama shi kuma yana tsaye yana ci gaba da karatu shine liman sai ya tafi sai suka tafi sai suka karbi waɗannan waɗanda ba su sallah ba da su suke bakin daga sai suka dawo su kuma yan bakin daga sai suka yi sallah ɗaya da manzon raka'a ɗaya tare da manzon Allah sama dama yana tsaye suka zo suka kaffarta a bayansa shikenan da aka kai tahiya manzon Allah sama ya gama raka'a ta biyu su kuma me suna da raka'a daya sai suka miƙe sai suka ƙara so raka'a ɗaya sai suka rubuta annabi sallama a zaune sai manzo Allah ta sama ya ƙara ta tahiyya sai sallame su ma sai suka sallame wannan siga ta biyu wannan wata dabara dabara ta biyu kun ga ta saba ma wacce ko ta saba ma wacce to wannan siga ta biyu kenan ita ma ta tabbata ga ta a cikin sahihul bukhari kuma a cikin sahihul muslim ya tabbata abin da ake bukata ne in mun lura shi ne a sami yanayin da zai ba da dama hadisi na nuna mana ai salatul jama'a wannan yana nuna mana mahimmancin sallah ita kanta duk yadda ake to ai sallah duk yadda aka shiga tsanani to ai sallah kada ai takasi da sallah na biyu hadisi na nuna mana mahimmancin salatul jama'a kada mutum ya sakaci a ce bai halarta salatul jama'a a wajen yaki ba a yaci ma mutane su salatul jama'a ba ma damar suna da dama da zafi salatul jama'a to shi kaga nan shine akai wannan tsarin a a farko a asiga ta farko ga yanayin yadda akai salatul jama'a akai asigar nan ta biyu ita ma salatul jama'a dukkan wannan na nuna mana salatul jama'a sannan waɗannan hadisan guda biyu dukkaninsu suna nuna mana ashe ana yin kafsu ne a salatul khawf wato ana rage adadin raka'o'i ana rage adadin raka'o'i shine abinda malamai suke cewa qasrul kamiyya qasrul kamiyya wasu malamai suke har ma da qasrul kayyiyya har yanayin ma wasu abubuwan ai da ragu a cikin sallah ba komai aka yi aka samu damar yi a cikin sallah domin a nan a wannan shigar ta biyu akwai liman bai sallame ba ma mu su sallame kaga wanda ya saba masalla ta asali sai liman ya sallame sannan ma mu suke sallamewa amma a salatul khawfi an ba da damar ma mu su sallame kafin liman domin manzo Allah ta sama ya tabbata a tsaye su kuma suka zauna suke suke ta iya kowa ya sallame alhaji manzo sallama limamin su yana da raka'a daya a kansa kun ga wannan kenan wannan na nuna mana shi yasa asalin ai salatul qasri an samo asalin salatul qasri ne daga salatul khawf i ai Allah mana gudu ce falaysa alaikum junahun an taqsuhu min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina shi yasa al-asl fi salatul al-asl fi salatul qasri fil khawf asalin sallar qasr an samo ta ne a halin tsoro ba a halin tafiya ba kamar yadda muka karanta a baya shi ya sa sahabbai lokacin da aka samu tsaro aka samu aminci ba cikin tsoro aka ba sai suka zo suka samu manzo Allah da sama suka ce to ya ya ma'aikin Allah to ga shi dai Allah ya ce in khiftum an yaftina kum alladhina kafaru fal'ana la nakhafu an yaftina alladhina kafaru Allah ya ce in kun ji tsoron waɗanda suka kafarta kar su fitine ku kar su karkashe ku to ku yi hasu to yanzu ya ma'aikin Allah ba mu da wani tsoro mun samu aminci a naqsu min as-sala wazan sun yace tilka rukhsatullah faqdilu yake saukin Allah Allah ya muku sauki har abada mun gane ya to da haka nan ba za a lura da ba za a lura da su su sabab ba eh ba za a lura da khususus sabab da kuma khususul lafzi ba a'a nassi kawai ya zo ya bayani akan ka'ida ce tabbatacciya har abada za a ci gaba da yin kasu to to anan hadisi ya bayyana mana yadda ake salatul khawfi kuma kasu ake to malamai sun tattauna akan sallar magariba kaifa tu'adda salatul maghrib fil khawfi ya za a yi sallar magariba a halin yaki isha'i asuba kai isha'i la'asar a zahar rakawoyi hudu ne dama su an san kasurinsu shine a mai da suna biyu ita kuma dama asubahi ba a mata kasu ita biyu ce to wani kasur za a mata a yi ɗaya a biyu shi ce dama ita biyu ce sai a yi ta a biyu to malamai sun tattauna akan sallar magruba ya za a yi al-imam al-hasan al-basri kaji sai ya ce abinda za a yi shine liman zai yi raka'a uku in yi raka'a uku sannan ya sake ya kasa jama'a da gida biyu kamar yadda aka yi a wannan hadisi in ya kasa su gida biyu jama'a farko sai ya yi a uku da ita kamar magariba wato ba su sannan in ya gama sai su tafi su kuma sauran jama'ar sai su zo su kuma zai su yi raka'a su ma wato liman ya sha wahala ginin ya raka'a shida in ja liman min hasan basar basri ya ruwaito wani hadisi ya ruwaito wani hadisi a cikin sunan darul qutni amma mafi yawancin malaman hadisi ce riwaya ce zahifi to da ka ba za a kafa hujja da ita ba sai dai a danganta wannan ƙaunin zuwa ga al'imamu imam ba amma ba za a ce annabi ya haka ba domin riwayar mai rauni ce mun gane to sai jumhurin malamai su sai suka ce abinda za a yi ya kasa su gida biyu jama'a farko sai ya raka'a biyu da su ɗaya kuma jama'a sai a yi a daidai ya za a karasa wadda suka samu raka'a biyu sai su karasa raka'a ɗaya ce karasa ma kansu a sigar hadisin haƙoƙi ko su kuma wanda suka samu raka'a ɗaya sai su karasa raka'o'i biyu kamar sun samu raka'a ɗaya tare da liman ba su samu sauran raka'o'i guda biyu ba sai su karasa raka'a ko shi an zama magana hmm? liman zai yi raka a biyu tare da jama'a farko sai su kara samun su raka a daya Ƙafa sun yi uku ba sun yi uku sun samu uku cicin sannan sai su tafi sai ɗaya jama'a ta zo ita kuma sai raka'a ɗaya tare da ita ita kuma zai ta tsara da raka'a biyu ita ma ta samu nawa kenan kaga ne zan bai sha wahala ba yanzu a dubga ma liman aiki a ce raka'a shida kaga shi kun inda ake nema bai samu ba ke mun gane to da kaulin al-imam al-hasan al-basri malamai mafi yawanci suka ce kauli ne dalili kuma wannan kaulin na biyu na cewa liman ya kasa magriba raka'a ya kasa ta gida biyu jama'a farko ya raka'a shi da su su ƙara ta raka'a ɗaya ɗaya jama'a kuma ya yi raka'a ɗaya tare da ita su ƙara ta biyu ne tsaunin da Imam Malik su ta'ala yake da mun gane to to wannan mas'ala ta farko ce nan da take da alaka da wannan mas'ala ta biyu ta ce tsarki malamai suka ce asali a salatul khawf kowa ya zama yana da tsarki domin sallah ba a yin ta sai da tsarki tsarkin nan tsarki babba da kuma tsarki karami amma idan ya kasance babu yanayin yin alwala to sai a taimama in babu yanayin yin taimama to kawai a yi sallar babu tsarki biyu babu taimama babu alwala wannan wajen yana ɗaya daga cikin wajajen da malamai suka ambata wajen da ake yin sallah ba alwala ba a taimama a mazhabin malikiya maganganu hudu ne an shafar da ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عقص ما قال وأسبق يقضي, يقضي والأداء لأشهبه shi mutumin da bai samu damar yin alwala ba kuma ba zai samu damar yin taimama ba to a mazhabin malikiya akwai maganganu guda hudu abbas al-aqwali yuqina mazhab maganganu hudu su aka yi kaito a matsayin mazhabin malikiya yusalli wa yaqdi aka ce ya salla a wannan lokacin idan ya samu ruwa ko ya samu abin da zai taimama da shi to ya rama yusalli wa yaqdi ya salla a lokacin da ya rasa ruwa kuma ya rasa taimama yayi alwala ba an yi salla ba alwala ba taimama mun gane aqsu ma qala Malikun, amma imam Maliki akasa wannan magana yace la yusalli wa la yasalli sallah ta fada kansa magana farko magana ibn al-qasim al-imam al-qasim al-majrin al-imam malik yace yusalli wa yasalli sallar yanzu za ku bi ganewa in za ku ga misali da misali a ce aka ɗaura mutum a can Allah shi kyauta aka ɗaure shi a can ko yin ɗakin nan na 'yan sanda zama ba zai yiwu ba tsayuwa ba zai yiwu ba ba za ta yi zama ba zai yiwu ba tsayuwa ba za ta yiwu ba duk wajen anan ake ba wuri anan ake bayan gida kaga waje ne mara sarki gashi kuma an kira sallah lokacin sallah ya kana jin mutum yana jin tsoron kada lokacin sallah ya fita to sai al-imam al-qasim ce ya ta sallar shi haka in ya fito daga wannan to sai ya rama sallolin da shi kuma da imamu malik rahimahullah ta'ala yake fata fata ba zai yi ba ba zai yi sallah ba sallah ta fada kanka mun ji maganganu nawa kenan eh shi kenan ta'abtu ma qala ma wa asbagu yaqdi wa asbagu yaqdi amma al-imamu asbagh shi ma dalibin imamu malik ne almajin al-imamu malik ne sai yace kai ya sallar yanzu ya bari ta ta'awa haske ya fito in ya fito sai ta rama tsallolin da ake bin sa wal ada'u li ashhab amma al imam ashhab shi ma almajirin al imam malik ne sa'an al imam shafi'i sai ya ce wal ada'u li ashhab yi sallah yanzu idan ya fito ba rama to akan wannan magana ta imam ashhab aka gina salatul khawfi mutum yayi inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ana bayanin salatul khawf ne ba aka kawo inda salatu an tsalmin ne kitaban mawquta mun gane ai Allah subhanahu wataala yayi bayani akan yadda ake sallar tsoro karshe sai ya ce fa idan ma amantum fa aqimu salat inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta idan kun samu natsuwa to ku ci gaba da yin sallah yadda kuke yin ta'ada ba irin sallar tsoro ba ku yi ta a lokacinta inna salata kanat ala almu'mina kitabun mawquta lalle sallah ta kasance a bar rubutawa mai lokaci akan masu imani kaga wannan shike to da ka idan asali ai sallar tsoro da tsarki, tsarki na alwala ko tsarki na taimama idan aka rasa waɗannan nau'ukan tsarkin guda biyu to sai ai sallah ba tsarki. ai sallah ba imama kuma ai sallah ba alwala kuma sallah ta domin yanayin da ake ciki mun gane an tambayi an tambayi al-Imam Malik rahimahullah kamar yadda al da Abdul ya ambata a cikin littafin sa al-Tilkar sharhin Muwatta aka ce idan musulmai ba za su samu damar yin irin wannan yanayin na sallah ba to ya za su yi yace sallu ala hasbi istita'atihim yace ti sallah gogodan damar da suka samu eh ukbanan aw rajjalatan ko ci sallah suna kan abun hawa ko ci sallah a kafafuwan su duk yadda suka samu dama su mustaqbil qibla aw mudbiriha suna fuskanta al-qibla ko ba ta fuskanta al-qibla abinda ake bukata kawai ai sallah in ma duk ba zai yi ba falyumiru ima'a sai su ta imani kawai Allah shi ne harba bindiga Allahu akbar yana yana imani shi wannan duk abin da ake so a nuna mana muhimmancin sallah kada musulmi ya sake ma kansa kakakkaba ya dan wani lokaci da yi sallah duk abin da ake so a nuna mana kenan to wannan abin da malamai suka ambata kenan a game da salatul khawf wasu sun yi tambaya satin da ya wuce a game da kiran sallah ko iqama ana ma salatul khawf kiran sallah kuma ana mata iqama domin sallah ce sallar farilla shi ma in yayi idan ba zai yi ba kenan iqama ta fadi kiran sallah ma ya fadi amma asali ana ma kiran ana ma salatul khawf kiran sallah kuma ana mata iqama domin sallah ce daga cikin sallolin farilla iyaka kawai yanayin da ya canza ne domin yanayin da ya ake ciki musulunci na kula da al'ahwal yanayin mun fahimta kun ga ai yanayi ne hatta yanayin yadda gari ke canzawa ya an kula da sallah ko kula da yanayi ne ya tsawo akwai akwai sallar ruwa aka ce za a iya haɗa salloli guda biyu riba da isha idan ana ruwa ko yanayi ne sannan yanayi ya jawo aka ce idan shtadda al-harru fa abribu bis-salah fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam idan rana zafi ya tsananta yanayi aka shiga zafi sosai to fa abridu bis sala fi ibradin sallah ibradi ku sanya ya tafi kai ka karshe karshen lokacinta sallah azhar ka ayyuka da kwalewar rana a kan jinkirta ta rana ta dan fara sanyi sanyi sannan sai ayi sallar azhar kaga nan me ake itibari me ake lura da shi ana lura da yanayi ana lura da yanayi malaman fiqh suka ce idan liman ya ga akwai hadari a gari yanayi ne ai hadari ko shi ma liman kai ya tsawai nama mutane ka? haka manzo da sama yake kai manzo da sama ya kasance a matsayin sa na liman ya kallu gama da yanayin Ya yace wani zubin na kan shigo masallaci a zuciyata ne ni ya zan tsawaita karatu a sallar da zan yi amma ana kabbarta sallah sai wani yaro ko wasu yara jarirai da mata suka zo da su sai su rika kuka wannan sai ya jawo sai in takaita sallata karatun da ne ni yayi ne tsawo sai in takaita shi in dan kaɗan. saboda kada yaron nan ya cutu sannan kada uwarsa ta cutu sannan kada sauran musulmi su cutu duk wannan me ake lura da shi ana lura da yanayi shi malamai suka ce daga cikin abin da ake bukata na siffar liman ya kasance arifan bin nasi wa ahwali an ya arifan bin wa liman ya san yanayin mutane mun fahimta to wannan hadisin ke. to shine sai ma ya ce ar-rajul alladhi sallama a rasulillahi sallam huwa sahl ibn abi asma wannan mutumin da aka ce an man sallama a rasulillahi sallam salata zata ziqai salatul khawfi to sunanta sahal ibn abi hasma sahal ibn abi hasma mun karanta shi mun yi bayanin sa a satin da ya gabata a cikin jerin sunayen sahabban da suka buito salatul khawfi صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ليه الى سيد حبلتا قول الانصار يلا شو الانصار وتلك المدينه صح الناس من سلبيه صح ابن ابي حسما صح ابن ابي حسما شين سنة أسد أخي خواتا هي غب من سنة صح الناس وحيدا من قيد والكاية تسجيل صح الوقوف sura mai kyau kaga sahalin sauki ce manzon da sama ya tafa'uli da wannan suna ne eh, tafa'uli da shi lokacin da aka zo za a yi sulhu hudaybiya sahabu kai kafirin da aka fara turowa manzon sama ya ce ya sunan shi ya sunan shi manzon sama ya ce ba za ku mai da shi bai tafi sai wani sahabi ya zo sai manzon sama ce eh, hula amhula sai da aka tuho kama da amarin da da sunan kama mun gane zamu ci nasara a rubuta takarda takarda banza ce eh aka rubuta takarda eh su suna ganin wasu sun manzo Allah da sama wayo <laughs> ana ana hanya aka so sai inna fatahna laka fathan mujina sai da Umar ya fatun huwa ya rasulullah to to kaga sahalu sunan da sahalu na abi hadd عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أو فصففنا صفقين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين الكبدة فخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انعدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري ضعفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir sayyidina jabir yana da hadisai da yawa a cikin wannan littafin yana cikin sahabbai masu yawan riwaya an sha bayani kansa kowa ka tambaye shi game da jabiru akwai abu sai da iya ambatawa me ya sai ta jabir ya fi shahara da shi in za a ba da tarihin sai an ba da wannan labarin hmm? auren bazawa a ina sun zan yana matashi ko ya ya auri bazawa amma saboda hikima ko kuma mazan sa mai tabbatar da hikimarsa ya masa addu'a ya ce Allah ya masa albarka a cikin auren da yi baban shi an kashe shi a yakin an kashe shi a yakin Uhud babansa shine Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala an an kashe shi a yakin wannan yakin aka kashe shi to to shine bayan an kashe shi sai na Jabiru yana matashi sai je ya samu ta bazawara dawa bai aure ba sai ya aure ta baban shi ya ban mata kanni dai guda ta mata dukkanin su mata shine je ya aure ya aure bazawara suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ah ya aka kwana biyu jabiru ban ganka a makaranta ba sai ya aikin Allah na yi aure ne ta'arrat ai an gone mazan sun yace a bikiran am bu buzawara ko bujuwa ka aura yace tajiban yace buzawara mun sai halla bikiran tulaibuka wa tulaibuha kai jabiru ya kaje ka dauko maka kanka babban aiki eh, me yasa baka auri bujuwa ba kai wasa da ita ta yi wasa da kai shine zai faɗa ma manzon sama hikima amma idan Allah babana ya rasu ya bar ɗan uwa ta amata in je na ta budurwa sun zama goma kenan sai ta dan ba a gida sai musu su wanke wanke su ke amma ita ba zawara ce ta san yadda ake gudanar da gida wannan kuma da nuna ya halatta mutum ya ma da dabi shi girma <laughs> kuma sai maka wayo <laughs> ko malamai sun ce akwai abubuwan da ake son in za ka auri mata ta fita kai kuma ka fita akwai abin da ake son ku yi muwafaka a ciki daga cin abin da ake son ka fi mata ka tafi ta shekaru sai kuma me shi ta sai kuma me da kuɗi an da ma ita kuma tafi ta to sayyidina tabi'u radiyallahu ta'ala anhu ma shi goce wata hadisi yace shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf la halaftu sallat tsoro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa safafna saffaini sai muka yi sahu biyu kun ga ko ila ku kalla duka riwayoyin nan guda uku kowanne sahu biyu ake yi صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صفوا yana bayan annabi alaihi za a yi sallah wal aduwu bainana wa bainal qiblati ga abokanan gaba sun sha makanta tsakanin mu da alqibla wato sun je sun tsaya alqibla a bakin a gaban alqibla sun yi bake bake mu ko muna fuskantar su su suna fuskantar mu mu ma muna fuskantar su sun zama su ne a alqiblan mu suke wato muna hangen juna kun ga nan ku kalla ku rike ku kalli wannan sigar kafirin ne ga sunan baki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za aka yi sahubi duka duka sojoji aka ce ya ce duk biyo bayan sa yanzu nan za a yi sallah ne baki daya mun gane ai ga abokanan gaba misali kuma a ce gabas suna gabas su kuma musulmai ga su misali a yamma liman shugaba da gura a gaba sannan ga sahubi a bayansa na sojoji na musulunci fakabbaran nabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu a matsayinsa na shugaba kuma kwamandan yaki sai ya kabbara wa na jami'an mu ma muka kabbara ga baki ɗaya mu annabi sallallahu ya takbiratul ihram mu ma muka takbiratul ihram duka kowa jami'an ga baki ɗaya ku bambanta wannan sigar da wannan cin sigogin da suka gabata ثم ركع أي ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا هما مكي ركوع كباكي أيام ثم رفع رأسه من الركوع سنة نسمي أقول ركوع ورفعنا جميعا هما مكي أقول كباكي ديا ثم انحدر بالسجود نزع حرم sai manzon sama ya gangara ya tafi sujada wasaffu alladhi yalihi da sahun da suke bin sa wato sahun farko wa qama as-saff al-mu'akhkhar su kuma sahun da suke baya su kuma sai suka tsaya fi nahr al-aduwi suna fuskantar wuyayen sahabbai wuyayen kafirai abokan gaba eh na'am wuya. wato sun seta makamansu zuwa gare su ce kullai su kuma su ce musu cas ma qada annabi sallallahu alaihi sujuda lokacin da annabi sallallahu ya gama sujada wa qama as-saffu alladhi yalihi sannan sahun da suke bin sa su ma suka niƙe to in hajara sabbul mu'akhkharu bis sujud su kuma sahun da suke baya su kuma sai suka fadi suka tafi suka sujada ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba tare da sahun farko ba wa qamu sannan suka miƙe thumma taqaddama as-safful mu'akhkharu daga nan sai aka yi musanjan sahu ƴan sahun baya sai suka dawo sahun gaba wata akhara saful muqaddam su kuma ƴan sahun gaba sai suka koma sahun baya yi musanye ai ƴan sahun farko a raka a farko sun samu albarkar yin sujada tare da annabi sallallahu alaihi to su ma waɗannan bari su samu albarkar yin sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta biyu to shine sai aka yi musanjan sahun sannan sun samu albarka kasancewar su sahun farko suke a bayan annabi sallam a raka'a farko to su ma waɗanda suke sahun baya yanzu za a tafi raka'a ta biyu ko an tafi raka'a ta biyu su ma bari su samu raka albarkar sahun farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا sannan aka sake maimaitawa wato raka'a ta biyu an shiga raka'a ta biyu annabi ya ruku'u ma muka yi gabaki daya in سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم رفع رأسه من الركوع كان لما زلت ما يدعوه لك الركوع ورفعنا جميعا لما مكا أقوك باكي آية ثم انحدر بالسجود في أن السماء يغنجر آية السجدة والصف الذي يليه تسون دسكي بنسا وكتية معلمات كشاش سيتي الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وأن دا سوني سكي صهم بايفا عكا أفضل duk wannan tauhidi ne karin bayani ne ai ka fahimta dama kowa ya fahimta dama su ne amma wai sai an ƙara ma bayani domin ka ƙara fahimta wa qama as-saff al-mu'akhkhar sannan sahun baya su kuma sai suka miƙe fi nuhuril aduwi suna kallon wuyayen abokanan gaba falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda lokacin da annabi sama ya gama sujada والصف الذي يليه لسهم سكي بنتا إن حذر الصف المؤخر بالسجول سوق سهم بايع سوق سكة سكي سجد السوء فتجد سكي سجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم تقبايا قوة أكذو أكحد أكي زمن تهيا من ظل نصم يسلم وسلمنا جميعا وما مكت الذي يبعد أنظر صلاة الخوف جوانا الزيجة كن جعل أي سجدة ita ce wanda alladhina kafaru la tafsiluna an aslihatikum wa amtiatikum fa yaminuna alaykum milatan wahida asjada ne za ki zuwa ki muku ki fada kwala amma ruku yana dan kallo ana dan gani eh wato a fadake musulmai fiki in ana ruku'u musulmai suna kallon abin da ke gudana amma in aka tafi su sujada kaga wannan kuma shikenan an yi da hukusu sai a irin na tare kun san tarihi kun san labarin tikara aiko su kama wani wuri a maka su tare ne shi irin su tare mutanenmu da suke zuwa ɗan kama wuri zauna su je su da arabiya a ta kama su ana walakanta su kuma suke sun zauna a da arabiya su rika cin kaji shi kenan aka zo aka kawo shi ofis ɗin immigration na saudi arabiya ana dan bincike haka a shirya yadda za a yi a kogo su a dawo da kwaso su a dawo da su gida a dawo da su gida Najeriya shi kenan kawai sai tukanin ne fara kira shi a ramma ne ina ta tilawa ina ta tilawa ina ta tilawa ina ta tilawa shi ke kenan kawai sai aka kira sallah shi ke kenan kawai sai sai immigration officers na Saudi Arabia suka ce ina kawai musu ke kenan aka tafi aka yi a Allah sai da aka tafi sujada an yi sujada ashe za a yi doguwar sujada kawai da aka yi sujada kawai ba sai liman ya silale ba ya gaba in hajjireshin su ke gaje sujada sai kawo a ɗago a ɗago a ɗago wuya ya fara tagewa wuya ya fara tagewa sai dai ya tsalle ko haka ke ba liman shidan Najeriya ne ke Najeriya Allah ya to kaga haka ba ko haka sai sama in an yi sujada farko sai su a raka'a a raka'a kuma sai aka yi shi ɗan tsohon baya da baka samu sujada ba a farko sai suka dawo tsohon farko su kuma da suka koma tsohon baya to da a raka a ta biyu ba za su samu farko ba su za su sujada ke nan tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kwale Jabiru, sai na ya ce, kama ya suna ku hukum ha guda ibi umar rahibu. Sai da yana karantar da almajiran ta tabi'ai, kamar yadda ‘yan tsaron sojojinku suke mashuwa gabaninku yanzu. shugabannin ku na sallah su kuma ba su sallah ko kuma idan an tafi za a yi ruku'u da su amma an tafi sujada ba za su sujada ba haka suke ذكره مسلم بتمامه الإمام مسلم يا أم بسولنا حديث غباكي أينسى وذكر البخاري فرقا منه الإمام البخاري يا أم بسولنا فانجري لكتكنسى وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة kuma aka ce al-Imam al-Bukhari yace manzon Allah sayyidina Jabir ya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salat khawf sallat suwo fi al-ghazwati sabia a yaki na bakwai to malaman hadisi suka ce cewa da al-Imam al-Bukhari yayi fil al-ghazwati sabia ai ba kirgan koka ake yi ba ku fahimta ba kirgo yaki ake ce shi kaza shine na farko a shine sai malamai suka ce fi ghazwati sanati sabi'ati fi ghazwati sanati as-sabi'ati sai nan ma kawai sai mai da shi sifa da mawsufi amma akwai mudaf fi ghazwati as-sanati as-sabi'ati a yakin da aka yi a shekara ta bakwai to al-imam al-bukhari a mazhabin da yakin zakul zakai an a shekara ta bakwai ne amma malamai na al-maghazi malaman da suka yi ruwa suka yi ruwa suka yi riwayar ya kokan annabi sama sun saba ma al-Imam al-Bukhari kuma magana sai ita ce daidai akan cewa za ta zakari ta tabbata ne a ya a shekara ta biyar kamar yadda muka ambata a baya ba shekara ta bakwai ba mun fahimta shine fassara ya ce gazwati ta zakari yakin da ake ce masa za ta zakari shekara ta biyar akai ba shekara ta bakwai ba amma Imam al-Bukhari shi yana ganin a shekara ta bakwai akai amma wanda magana shi ce shi kadai Allah madaukaki ya gafarta masa abinda mafi yawancin malamai ko dukkan malamai suka tafi shine sun tafi akan sabanin magana na Imam al-Bukhari yakin za ku bi kai a shekara ta biyar akai ba a shekara ta bakwai ba kamar yadda aka ambata to wannan siga ta uku kenan daga cikin sigogin salatul khawfi duk kowace siga shugaba ko kwamandan musulmai idan ana yaƙi na musulunci ya ga ya fi cancanta a yi to shi zai mun gane wanda ya fi cancanta da halin da ake ciki shi shugaba na musulmai zai zaɓa ya yi ma musulmai a aiwatar da shi idan ba a samu ma aiwatar da ɗaya daga cikin wannan ba kamar da limamu maliku annahullahu ta'ala ya da fatawa ce sai yi sallar yadda ta samu in kowa ma zai shi kaɗai ne kowa ya akan abin hawansa in nuna za a rika yi ko ma ne ya za a yi kada a ce ba a yi sallah ba mun gane to Allah mu da shi ya fara mana fahimtar cikin addinin Allah kuma ya tsare mu Allah tsare mu daga yaki Allah tsare mu daga fitina Allah ba mu zaman lafiya sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wadannan sune abin nan guda uku hadisai guda uku da suka ambaci shigogin salatin khawfi sauran ba ba sai mun ambata su ba wa alaikum salam na'am eh. ko taimama hmm. kuma babu taimama kuma yana da bai da hara taimaman ya ɗauki ai rashin ruwan ita ce mama ai babba a baci ma kana ba mutum dama yana da janaba ya ce mama ya sallah ko kun karanta a baya shi yasa muka ce taimama ta fi karfi a wani babu ma fiye da alwala domin idan mutum yana da janaba ba zai iya amfani da ruwa ba aikin mama ce yau na'am na'am da shugaba ne har yanzu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai tashi mana zai kara ana cikin a daidai wannan yanayin mana a cikin wannan yanayin ne zai kara taraka a ɗayansa eh, kaga ana buƙatar ya sauƙaƙa ko kuma tun da sai ɗaya da ɗaya kowa zai karasa ma kansa ba za su karasa ba ne da liman to kaga akwai faɗaka a ciki ba su rafkana ba kafirai ba za su iya zuwa su musu aske ba da ake yi ka faɗi ku shi yasa na ga muku wannan aya wadda allazina kafaru law wa an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida so suke yi ku rafkana ku ku shagalta ku tala makamanku zai zo su yi muku faɗa ya kwala mun gane ai to shi yasa aka tsara waɗannan tsari tsara tsara duka a musulunci a kula da su na hmm. ba bayan yi sallar ba tare da shi ba zai tashi ga baki da yake ka ganin ba magana iyaka kawai ga da zai sama ita ce ga rabasar kaso amma zai aiwatar da sallar sai yadda ake bukata in kuma ba zai iya aiwatar da ita yadda ake bukata ba sai gabatar da ita ko da ba su jada ne ba hukumi ta a tsaye yana imani kamar yadda muka faɗa al-Imam Malik ya faɗa haka na alaikum wai mutum ne manta yi wankan bibi wankan janaba bai sallah asubahi har zuwa shahi ba sai daga baya ya tuna a mazhabin malikiya zai yi wanka kuma zai rama waɗannan sallolin gabaki ɗaya zai rama su gabaki ɗaya domin mantawa ya ya yi kuskure in ko mutum ya manta da wani abu na sallah zai rama to ciwo ko ne dalili ai ba abu ba san yanayin ba kurman baki ne shi ke na abin lama amma na sai ya saukar darasi daga nan kai ya sake yin haka kuma nan ake son shi ya sa sar masu jinya zama masu ilimi ta su zama jahilai idan mutum bai da lafiya to a samu wanda zai jinya sai ya zama daidai gobe ya san yi ta yadda zai rika umarta wannan mara lafiyan da ya baya ya kula masa da tsarkinsa wannan yana da tasiri cikin abubuwan da mafi yawancin masu jinya suke takaci da shi ba sa kula da sallar wanda suke na jinya ba su kula da tsarkinsu akwai wani rikadi wata haduwa likitoci su a saudi arabia suna da tsari duk lokaci bayan lokaci sai su haɗa junansu sai su geto wani malami sai zai musu lecture in aka gama kuma sai masa tambayoyi akan abubuwan da suka shafi su da likitoci da masu jinya za su a ciki akwai wani wani lisani da aka taɓa yi da ashir Muhammad bin Salih al-Sayyid rahimahullah to cikin abin da ya musu ya faɗakar da su har da wannan cewa haƙƙin likita haƙƙin nasli ya kula da ba kawai ya kula ya zai ba da magani ko ya addu'a mu nazarin mu na Najeriya ai aikin su kenan zo su ba ka maganin su ma allura shi ke a'a su rika kula da hatta ibadan mara lafiya ibadarsa ya yi sallah kula da shi in yanayin da zai yi sallar ga yanayinsa taimaka masa wajen yin sallar. yana cikin aikin da a ce addini na da muhimmanci a wajen mutanen to kaga wannan ke ko daga shi wannan da ya samu wannan matsalar shi ke nan sai ya sai sai ya gaba Allah ya ce masa sai kawo masa ƙasa mai ya rikai zama da ya kauce masa bani ya dibo masa ƙasa tun da ƙasar nan za ta samu aji eh, in ba zai iya yin taimakon ba kuma shi ce in kuma ba ƙasar da za a dibo masa shi ce nan sai ya rikai da da bango eh, ayyuku ne al'akhdari ba ya ce wa khita lil maribi ce ne fi ha'idin hajar an sauka kama ne mara lafiya a game da bangon dutse zai iya tumama da shi Allahu a'lam na'am na'am har ma faɗa a cikin ce har ma ne karanta kamar suratul bai yawwa su kuma sai su zaɓi kitabun mufassal misali an kaga za riga shi gabawa shi ba kawai tsayuwa zai yi kam shi gaba da karatun sallah na wannan na hmm. jirgin

ai su duk abin da zasu yi oda ake bada saboda ka tallan ma ba za a ce sai an baka oda sannan za ka yi ai zai sanar da su yadda yake sanar da su su ɗau shiri in akwai wani abu da aka samu na aka samu wani alat na na tsoro ko kuma na tashin hankali to haka zai sanar da su a shirya kanna in ta samu a yanayin yadda muka karanta yanzu a haka in ba ta samu ba sai su sallah yadda suka samu dama amma da sharadin da yake hannu mun gane eh Walaikun salam. Hmm. Mukan samu kawai a wani lokaci a Muna da wannan So, ai ya danganta ne da yanayin yadda ake yi. Idan an shiga cikin wannan yanayin na tsoro, misali a ce an sa dokar ta ɓaci, idan akwai al'imam bin hazmin ai ya ba mu amsa mun karanta a cikin al-muhalla bil asar a satin da ya wuce mun karanto magana da Imam al-Hazm yayi shi ya kawo ya ce ko da ma ambaliyar ruwa aka samu yace za a yi salatul khawfi in ga Imam al-Hazm to mu tsaya a irin wannan yanayin za a yi salatul khawfi in an cika damar tsoron akwai tsoron na gaske ba kawai tsoro bane na suna shi kenan har ma misali za a iya haɗa sallah a hada a zahar da la'asa ba za a iya fitowa ba an sa doka da karfe kaza zuwa karfe kaza kowa ba a san a gan shi to sai kuka yi sa'a lokacin da babu wannan dokar kun fito ku wata sallah sai ku haɗa wadda take kusa da ita da ita shi kenan sai kowa ya tafi gidan sai kullu ya halitta malamai sun ba da wannan fatawa mun gane eh, amma ba faɗin tsoro kawai shi kenan ba mutane kuma su gama an ce an sa doka ta ɓaci sai a haɗa sallah shi ke ko mutane su wajen masu shayi su zauna suna biya wannan ba tsoro haka iya fitowa ka sha shayi ko ka zo firan bakin titi tsoron gaske ake magana kowa ya ji tsoron Allah a game da fikihu eh fikihuin musulunci na tafiya da tsoron Allah in an ba da fatawa to akan tsoron Allah za ka aiwatar da wannan fatawa ba a san son zuciya ya zama tsoron nan na hakika akwai shi Eh, yanzu misali akwai lokacin da na san lokacin da aka yi rikicin rikicin rikicin rikicin kafanci a cikin wada halla akwai ladarin da sai da aka tafi da shi wani kuma aka aka fasa mashi kai da haddin da haddin diga so dai suka kwala mashi ba falati ta kira sallah ko bar masallaci suka suka kwala mashi bindiga wani ladarin kuma suka tafi da shi akwai ladan da na san ina jin sai wajen shekara kusan goma sha sannan haka da koshi akwai ina jin wata kungiya da ake da ita a nan abin da network for justice su ne suka tar shige da fita aka ta koshi lokacin da aka sako koshi ya'yan shi duk sun girma to kaga irin wannan tsoron gaske irin na wancan lokacin rikicin kafantan da rikicin zangon kasa eh da kuma wasu waɗanda suka ga inda ya zafi a rikicin Kaduna na zamanin makarfi ko dubu biyu ko zuwa dubu biyu da ɗaya ne ko wannan inda aka yi haka aka hana fitowa sosai da gaske amma wasu yin wanda za a zo ana ɗan yi ruru in na rikicin zafi kago su layi kamar ya ba su san wannan dokar ba sai su kai karfe kaza akwai na san layukan da a nan unguwa sai da sai da sojoji suka a wasu suka je suka sau hannun sojoji a bakin titi sannan aka zo aka jawo mutane da kima amma da ke mutane su gama harkokinsu mu dai a layin zamfara ba wata sallar da muka taɓa inda cikin tsoro asuba a zahar la'adar duka salloli ko mu sallolin mu muka yi gabaki dai duka fitowa muke yi to daga baya ne aka zo wajen karfe sha ɗaya ko karfe goma aka kama jama'a da suka je yara suka je suka so hannun sojoji a lokacin sai da na yi nasiha mai zafi a masallaci akan mutane yara suna zuwa su je su je bakin titi wai suna ce ma soja wai karya ne soja ne karya wallahi soja gaskiya ne soja ne zaka ce ma karya soja ne karya ko bindiga ce karya dukkan su gaskiya ne akwai su kuma suna aiki ga yin wannan abubuwan bai kamata mutane na yi Allah shi kyauta kai ta karshe mu samu duka shi mu tsaya lokaci ya kure mana da yawa na'am

yanayin ne ke badawa sun malamin da suka bada fatawa haka An shine na sai na jabir ya faɗi ko yace kama yasna'u harasukum bi umara'ikum kamar yadda ƴan tsaron ku suke ma shugabannin su idan akwai yanayin da zai bada dama kai haka saboda kula da wani yanayi na tsaro sun ya bada dama sannan su daban ko su kafin a zo a yi ko kuma sai an gama sallah sannan su tafi saboda wannan aiki da suke aiwatarwa na kawo tsaro a cikin al'umma tsaro na da muhimmanci a musulunci shi yasa da zan bude wannan babu a satin da yake na jawo hadisi da ke bayani akan muhimmancin zaman lafiya man asbaha minkum aminan fi sirbihi yamliku quta yawmihi ko to manzon sun sama yace fa ka'allama qidat lahu dunya bi hadasiha eh to kaga wannan kila ana zaman lafiya na manta mu'afan fi jasadihi sayan ku ya waye gari aminan fi sirbihi yana cikin zaman lafiya a cikin jama'a, sa ba yaki ba tashin hankali ba fitina ba guje-guje ba tashin bama-bamai ba jin karar bindiga sun ne ce duk ɗayan in ya tsinci kansa a cikin wannan yanayin na samun aminci sannan mu'afan fi jasadihi sannan lafiya shi lau bai da rashin lafiya sannan ya mulku kuta yaumihi ko da abincin rana ɗaya yake da shi a gidansa wanda za a ci mun san me ce faka annama hizat lahu duniya kamar an tattara mashi mulkin duniya ne an bashi waɗannan abubuwan guda uku daga tashin hankali ba karamin bala'i ba rashin tsaro ba karamin bala'i ba shi yasa yana cin abin da ya waje ba al'umma su yawaita yin addu'a a kanta. Allah maɗaukacin sarki ya bada zaman lafiya domin babu zaman lafiya ba za a yi wani abu yanzu ran nan ake fira mai duguri mai duguri sai ka sami gidan dubu hamsin ko ba za a siya ba dubu hamsin gida katon gida sai a ce dubu hamsin in yi tsari dubu ɗaya kuma ba mai siya to wa zai zama waje zai siya ya zama kowa na neman ya zai yi ya siyar ya gaba ba magana dawowa shi jiya nake jin ake ba da rahoto tamarun akwai yan gudun hijirar da suke tashi daga yobe da borno jihohin nan guda biyu ka haɗa kila na adamawa akwai jaho akwai mutane dubu talatin yan najeriya suna gudun hijira a tamarun wannan ba karamin bala'i ba ne a cikin zamantakewar nan da ake yi ta gudun hijirar nan ka je ka kwama talar da ake yi uba da uwa da ƴaƴa a kwantsama a wani a shema shema fa ba daki ba duk a daya kaga wannan tashin hankali ba kuma duniya ta zama yanzu baki dai aka take ɗan gudun hijira su suka gudu kowa an kore shi daga gidajen sa, burin turawa makiya Allah yahudu da nasara shine kowa ya bar gidan shi ma da ban sai imani a koma ana irin wancan rayuwa wai suna ganin in suka yi haka to musulmai za su kafarci su ci bin Allah su kuma burin ya fika yanzu ka duba 'yan gudun hijirar Siriya duba yadda aka zo suna gudun hijira kuma aka zo aka yi tsarin su aka musu aka musu kofar rago aka kulle su aka hana a kawo musu abinci ruwan sha ma haka suka rika mutuwa yadda dabbobi suke mutuwa a daji aka suka da mutuwa kuma ana nan ba wanda zai yi magana kuma ga shi duniya ce ta yanci duniya ce ta kare haƙƙin ɗan adam amma waɗancan ba ɗan adam ba ne ana tsananin ƙanƙara na sakkowa kankara malam kankara ba san irin namu wanda da aka ɗan kwanaki duk muka fi firgice ba kaga mutum ya wata shiga mahaukata to ƙanƙara ta gaske amma haka mutanen nan suke rayuwa na kallo ba abin da za a ce a duniya kaga wannan dole ne wajibi ne addu'a sannan da uku da hanyoyin da za su kawo zaman lafiya Ra'an musulunci ita ce ita ce ta fara ba da tsarin yadda za a zama yadda za a zauna lafiya yadda za a zauna lafiya ai adalci adalci shine yake kawo zaman lafiya a ban kasa idan aka yi adalci to shi kenan kowa zai ji dadi bature ne ya rubuta littafi ɗan ƙasar faransa ana ce masa lord abin nan gustav nobel ya rubuta littafin sai sa suna abaratul arab asali na turanci ne aka fassara shi abaratul arab a cikin wannan littafi yake ambata yake cewa lokacin da musulmai suke jagoranta duniya kowa ya ji daɗi kuma duniya ta zauna lafiya da waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba kowa ya zauna lafiya domin musulunci adalci yake ba kowa amma lokacin da musulmai suka zama ba su ke shugabancin duniya ba to kowa wahala yake sha saboda musulmi shi kaɗai ya san adalci kafiri bai da adalci babu adalci a cikin kamus ɗin rayuwarsa shi bai san adalci ba zalunci kawai ya sani kaga wannan ba karamin musulmi saboda ka zaman lafiya 'yan uwa babban abin wajibi ne mutum ya tattalinsa al'umma ta tattalin tattalin tattalin abin da zaman lafiya sannan ta yi ta yi uku da hanyoyi da shari'a ta samar na zaman lafiya wannan ya ce malam mutum ne matar shi ta ce ya sake ta ko ta kashe shi matukar zai ƙara aure gashi kuma yana son ya ƙara auren kuma tana da ilimin addini don mahajjaciya ce don Allah malam menene mafuta Allah wa malam lafiya to ana mafuta tana hannun miji Allah zai bai da yi uku da tuntuta shi dai kara ma ku ci yan kuwa shari'ar musulunci ta ta ba da akwai hikima da ta sa ta ce mutum ya kara mata akwai hikima ta kara mata hikima ta farko ita ce kila shi Allah madaukakin sarki ya sa shi yana da sha'awa da yawa ita kuma ba ta da sha'awa da yawa to yanzu yan uwa sun fi son ya sake ki ya je ya auro wata ko kuwa ya ci gaba da zama da ke amma kuma ya tafi waje yana biyan bukatarsa domin ke ba za ki iya biya masa bukatarsa ba gaba ɗaya ko kuwa kin yadda ya zo ya karo wata ku zo ku zauna zaman lafiya ku rike junanku wanne ne ya fi miki alhairi a cikin waɗannan zaɓuɓɓukan guda uku da ke da su na farko ya sake ki a wuri wata ƙila ita ta zama tana da ƙarfin sha'awa kamar shi na biyu ko kuma ya tafi kina ke kadai kin hana shi ya tsara aure amma ya tafi waje ya je ya rika abin ba shi kenan ba ƙarshe zai ja miki cututtuka ga nan ba su da iyaka cututtukan da ake samu na wannan lalata lalata ba su da iyaka ƙarshe shi ne kanjamau ko kuwa abu hanya ta shari'a ya auro miki wadda za ku zo ku zauna ɗaya waje ɗaya lafiya lau ku ci gaba da zama wani ne fi miki alkhairi wannan da yake sannan na biyu akwai dalilin da zai iya sa mutum ya ƙara mata dalili na dalili na ba na shi ne ma dalili dalili ne na waje wata ce ila an mutu an bar mata yaya shi kuma tausayi ya kama shi ya aure ta ya sa shi ya aure ta domin ya rike waɗannan yaya ita ma ya rike ta ya rufa mata asiri babu lada a cikin wannan abin ke baki samu lada ba sannan an ake mace ce kina yin aila kina haihuwa shi kuma namiji ne baya haila shi zai haihuwa kuma ko da yaushe sha'awa za ta iya zuwan masa shari'ar musulunci ta hana ya sadu da ke a lokacin da ke cikin jinin haiba wa manzan Allah yi game da mutumin da ya sadu masu da tana haiba to ya kike son yayi ya fita waje ke kuma a gida to kaga mata kamata su fahimci wannan abubuwan duka ake magana a tsari ne na musulunci da hikima musulunci ya yi. kafin zuwan musulunci ta addudin da ake na aure bai da iyaka mutum ya ga dama ya auri mata dubu daya to ce yanzu an ce ke ce uwar gida abinda aka ce a kara miki to a kara miki uku ku zama ku hudu shi ma fa ba a ce wajibi ne ba a ce wajibi bane a'a mutum ne aka ba shi dama idan kai ka gama ka ɗaya za ka iya zama da ita a ɗabi'ar ka haka Allah mu da guzu ke tsaddara maka ya tsara maka ba wanda zai ce kai laifi mutum ya zama yana da mata ɗaya mata shi ɗaya Abinda zai iya yi kenan shi nan sai a wuce ya zauna da mata shi ɗaya akwai bukata sai ya ƙara mata yana da yanayi ne ya ƙara sai ya ƙara yana da yanayin ya ƙara ta uku zama ku zama ku uku yana an shari'a ta ba shi dama yana da yanayin ya ƙara ku zama ku hudu an ba shi dama ne wannan kuma wata ba za ta ci arzikin wata ba ai su su abin da zai faɗi wai abin da ake mata da wai idan aka auro wata wai zai hanku ƙarya ne wannan kina jakin tina ki kin ci kuma yanzu zaki zo ki haɗu da wata ku ci gaba da ci tare to menene wani abu a ciki kowa da arzikinsa kowa da arzikinsa kuma ku dawo irin tsarin gidan manzo Allah sallallahu alaihi mana gidan manzo sama matansa su kowace so take ce gasa da ƴan uwarta domin ta samu fada fiye da wacce ƴan uwarta ta a wajen miji abin da ake bukata ke ki iya girki mai daɗi ki iya shafe-shafe da kwalita da kwalliya da iya sa kaya abin da ake bukata kinin shi iya magana mai kyau amma shi ke nan kawai take cewa wai za ki kashe shi to ki ce za ki kashe shi wannan zai sa in shi namiji ne sai ai in shi namiji ne ba zai ba zai ba zai tsaya ba sannan siffan ta da cewa mahaddaciya ce za ki kila kawai gaddiya ce bai gaddi ba kila gaddiya ce kawai hawari jawa mahaddata alkur'ani ba ne hawari jawa qurra ake ce musu makaranta alkur'ani amma ne ba zan sani ce ya qara'una alkur'ana wala yujawizu hanajirahum suna karanta alkur'ani amma ba ya wuce makoshin su ya qara'una wala yafqahuna suna karanta amma ba su fahimta sadaka mujarradin mutum ya haddace alkur'ani ai ba shi bane mafi manufa kawai ya san abin da alkur'ani yake cewa shi ne abin da ake bukata ka gani wannan ya kamata mata ta kani da Allah su kanci yin waɗannan abubuwan ga kawai nan kala kala na a jakan magori na taɓa ci wata shekara wani wani wani zai aure masu shi ya hadda mota bai sai mata ba wai ranar da za ta yi aika sai ta ɗauki mota ta je ta aje ta a wani waje ta banka ma gidan shi kona mishi gida a daidai lokacin an zo ana mishi jaji a gidan da aje kan magora aka sa in kamar jaji sai miko maka kati wato magoyin ba in kamar jaji an alaji Allah shi kyauta Allah sai ce ga kati ran asaba ita kuma tana can a sakin da ta tafi ba ta je ta boye kuma ga yaya tana da sun ne fa'ida irin wannan abubuwa zo ki ja kanki bala'i hakuri ake yi ‘yan uwa mata su yi hakuri su kuma za su riga adalci wasu kuma mazan su suke ba da koma wani ne auren shi ke nan, sai ya bar wancan kalma Allah kadi shi nan shi ko ba wani shi da ita ya yi sabuwar amarya saboda musulunci dai ya ya jaki ya bigi yi kai ba a ce ka je ka ƙara aure ba ka da kinsa kula da su na farko kula da su kana da abin da za ka iya rike su hadisi da ake kawowa wai wani ya zo ya ce ma manzo Allah sama talauci ya game shi aka ce yana da mata ya ce bai da ita aka ce je ya aure wai ya aure ya sake dawa ya ce ma annabi talauci ya karu annabi ya ce sake karawa ta biyu ya kuma dawa ya ce talauci fa ya karu aka ce sake kara ta uku ya kuma dawa ya ce talauci fa ya karu aka ce kara ta hudu wai ma asfa agna ahli madina sai waye gari ya kowa wadata a madina magana ƙarya ce ba manzon ta tsarin ban aka yayi wannan hadisi ne wanda suka kirkire shi na kariya. wadata tana cikin abin da ke sa mutum ya ƙara aure ba dai-dai ba ne mutum bai da tsari a rayuwa kawai shi ke nan mutum ya je ta ƙara mata a gida ba dai-dai ba ne ba buɗe musulunci ba ne wannan waccan tana gidan haya wani ran ne yake ban labari wai wai wai <laughs> yana faɗa min ya ce mu ka san ka san gidajen nawa gidajen nawa uku akwai dai a gelle sannan akwai dai a kaza dai da sassafa yace kuma dai gidan haya ne kuma ya sirru na nafsi yana faɗa kaga wannan mai fa'ida shi a tare da baki ne ba za a gina komai ba kenan da a yi ana buƙatar tsari a musulunci da ƙarfin tattalin arziki so ake yi idan kai aure in kai aure in da kai kaɗai kake ci da kanka to yanzu za ka iya ci da mutum uku kaga ga mata ka kawo ga kanka sannan kuma ka ɗaukan almaji almajiri wanda za a yi akwai kwanan shi da za a ka duba mishi abinci haka ake son fa'ida aure ke na amfani amma ba kai aure ba da kana iya ci da kanka kuma ka dawo ba za ma ka iya ci da kanka ba an yi ragas kenan hikima aure kenan a musulunci Kunshi wannan tsare-tsare yana cin abin da ya sa take yawa a cikinmu. mu kenan kawai a firan ba firan mu mu dama ita ce ai ai zan samu wani girafiki na samu ta galle da yarinya ƙara shi ke shi tunani ce ba Mai zama al'umma tana da tsari musulunci ya ba da dama na ta'addudu zawaj a kai mata da yawa a auri mata hudu a tsaya amma da tsari da doka da kuma kula da tattalin arziki da yanayi da kuma tsayawa a kan adalci shine qur'ani ya faɗa aisha da ai adalci a tsakaninsu ya adalci a tufafi ya adalci a raba kwana kai da adalci a ba su abinci kada ka fifita waccan a kan waccan Wannan abin da ake bukata kun ga masu wayoyin nan ku rika kashewa ku rika tunawa mun taba bayani akan haka baya cikin ladabin zuwa makaranta mutum ya bawaye ko ɗakin Allah ba muke ai cikin kina a masallacin ɗakin Allah to ba daidai ba ai ba za a kai da haka ba in sha Allah kowa ya kokarin gyara ba don Allah a rika kashewa ko a sa a Thailand ko a sa a vibration ya rika cinowa da ya zo bakin kofa an ce mu rika tuna ma junanmu in wani ya zo a wani ka kashe wayar ka mu gyara haka Allah shi taimake mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta saboda wannan shine babban fitar tashi an riga amma sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina